الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shidda ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al ya yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na uku da bakwai daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاهد في سورة الفلق قوله تعالى wato mahallu shahid a cikin suratul falak shine inda Allah ta'ala yake cewa min sharrin nafasati fil uqadi wato daga sharrin mata masu busa a cikin kulle-kulle wa min sharrin hasidin idza hasada kuma daga sharrin mai hasada idan yayi hasada wal hasidu huwa al a'il wane ne mai hasada mai hasada shine al a'il mai kambun baka an gane ko mai hasada shine mai kambun baka na'am takunu nafsuhu khabisa wato ran shi yana zamantowa mummuna fayanzur fil insan sai shi ainihin mai kamun baka sai ya kalli mutum aw yanzur fil haywan ko kuma ya kalli dabba fa yaqa'u darar in ya kalli mutum ko ya kalli dabba sai cuta ya auku ga wannan mutum an gane ko idan mutum yana da kambun baka ko kuma ya zamanto mutum yana da ko ah, mutum yana da eh yana da wannan kan baka din to za ka ga shi wannan mai kan baka din in ya kalli mutum to za ga wannan kallo zai cutar da wannan mutumin ko kuma in ya kalli dabba sai wannan kallo ya cutar da wannan dabba din na'am wa fil hadith ya zo cikin hadisi al'ainu haqqun kan mun baka gaskiya ne walau kana shay'un sabiqul qadar la sabaqatul ayn da a ce akwai wani abu wanda yake riga kaddara da kan mun baka ya riga kaddara an gano wannan ko da a ce akwai wani abu wanda yake riga kaddara da kan mun baka ya riga kaddara to sai dai cewa babu wani abu wanda yake riga kaddara duk wani abu gaba ɗaya a cikin duniyar nan yana gudana ne akan ainihin mashi'a ta Allah da kuma kaddaransa kenan addinin musulunci ya san da kamun baka akwai wasu mutane wanda suke da wani irin cuta wani lokaci sun san suna da cutan wani lokaci ba san suna da cutan ba za ga wani kawai in ya kalle ka sai ya faɗi wata magana kanka sai wannan maganar ya yi tasiri a rayuwanka kamar ya kalle ka ya ce wannan ina ganin wannan da wuya ya taɓa yin aure a rayuwar shi to ku sai ga mutum ya rayu bai yi auren ba kuma ana samun irin wayannan masu kamun maka kaga sun yi magana game da wata yarinya shikenan sai ga wannan yarinya kowa ya zo zai neme ta in ya fara nema kamar zai aura sai ga ya janye an gane ko kuma wani kawai daga ya kalle ka sai ga rashin lafiya ya same ka da ana samun irin wannan abu an gane ko shi ma nau'i ne na sihiri nau'i ne na cuta na'am wasihiru amrun waqi'un shi sihiri al'amari ne mai aukuwa wa haqiqatun sabita kuma sihiri haqiqa ne tabbatacce na'am al-mu'tazila yunkiruna amma kuma yan bid'an nan wanda ake kira mu'tazila suna inkarin sihiri an gane ko su suna cewa sihiri ƙarya ne babu wani abu sihiri wa yaquluna la haqiqata la suna cewa babu haƙiƙa ga sihiri aw yaquluna la da la ko kuma suna cewa kwace-kwace ba ma wani abu mai suna sihiri an gane ko ashe in ka gani a wannan zamanin kaga wani malami yana ta kawo wasu irin hujjoji rubabu na ƙoƙarin kore ainihin sihiri kada ka yi tsammani ƙoƙarin kanshi ne an gane ko wato wannan malami ya samo hujjojinsa ne daga wa daga ainihin magabatansa su wane ne magabatansa su ne mutazila su ne farkon kungiyoyi da suka fara inkarin sihiri an gane wannan ayi in ka ji wani malami yana ce ma babu wani sihiri ko kuma sihiri ƙarya ne to ka san wannan malami ya bi aƙida ce ta mutazila wannan malami baya tare da ahlus sunna a wajen me a wajen aqidansa na'am wa hada yusadimu alquran to wannan magana na mutazilawa wato tayi karo da alqur'ani wa yusadimu alwaqi' sannan kuma tayi karo ga ga waki ga zahirin abin da ke faruwa ko na'am idan muka duba abubuwan da ke faruwa tun mutumin da ya inkarin cewa babu sihiri ku ya nuna gaba ɗaya bai ma san abin da yake yi ba ko saboda abubuwan da suke faruwa ga zahiri suna tabbatarwa akwai sihiri za ga mutum iri rashin lafiya ya kama shi rashin lafiyar da ga irin maganin da ake bayarwa a warke amma shi za a yi duk wani irin jinya ba zai warke ba an fahimci wannan ayi to za a gama duk sanda aka bashi magani sai ciwo ya karu to akwai dai alamomi da dama da suke tabbatarwa cewa akwai sihiri da zahiri sannan kuma akwai nastoshi na alkur'ani da hadisai da suke tabbatarwa cewa lalle akwai zihiri na'am wa yusadimu sunna kuma duk mutumin da yake inkarin sihiri yayi karo da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bal jaa kama rawat Aisha radiyallahu anha a'a hadisi zo. kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam suhira cewa lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam an masa sihiri saharahu labid bin a'sam wane ne ya annabi sihiri shin musulmi ne ya annabi sihiri aka ce la aka ce wanda ya annabi sihiri sunan shi labidu bin a'sam labidu bin al-a'sam shine ya annabi sihiri wa sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Aisha yace yake Aisha ash'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu shin ko kin sani yake Aisha cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya bani fatawa a cikin abin na nemi fatawansa akai ana nemi Allah fatawa kuma Allah ta'ala ya bani fatawa ko kin san da haka na'am atani wasu mutane guda biyu sun zo wajena fa qa'ada ahaduhuma inda ra'asi sai ɗaya daga cikin mutanen ɗaya daga cikin su ya zauna a wajen kaina wal akharu inda rijlayya ɗaya kuma ya zauna a wajen kafafuwana fa qala ahaduhuma li sahibi sai ɗaya daga cikin su ya ce wa abokinsa ma wajen urrajul wai menene cutan mutumin ne wato mutanen nan guda biyu suna tambaya wai wannan mutumin menene cutan shi da yake damun shi faƙalan matubul sai ɗaya daga cikinsu ya ce matubu hmm. ai wato an masa asiri ne kun gane yayi ɗaya daga cikin mutanen ya ce me an yi wa manzan Allah asiri ne na'am qala man dabba sai sai ke cewa wane ne ma annabi asiri qala labid bin al-a'sam yace wanda ya masa asiri wani mutum ne wani bayahude ne ana kiran shi labidu ibn al-asam shi ma annabi asiri qala fi ayi shay yace a cikin wani abu ma annabi asiri qala fi mushtin wa mushadatin yace ya masa asiri a cikin wani kum da kuma gashi wato idan mutum na kum irin gashin da ke zubowa an gane in mutum na kum shine mushaka to wato yana cewa wato shi labisin ya yi ma annabi asiri da kum ɗin annabi da kuma gashin da ke zuba a wannan kum ɗin an gane ko za ga wasu mutane za su ma asiri sukan yi asiri ne da wurin da ka taka in ka taka sai su ɗibi ƙasan da ka taka wasu kuma wato idan ka shanya kaya a gida in ka tafi daga wajen sai su ɗauki wannan kaya su yanki wani waje daga cikin kayan a ji a asiri da shi an gane wannan ko wato akwai abubuwa da dama wanda miyagun malamai suke gaya wa ainihin mabiyansu cewa wato su kawo musu domin a yi musu asiri to shi wannan labi ya ɗauki kum ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gashin da ke zuba ɗin an yi kum da shi ya ɗauka ya yi ma annabi asiri da shi an gane wannan ko na'am wa juffi dal'i nakhlati zakarin wa julfi dal'i da kuma ainihin jaka na ainihin hudan dabino jaka na hudan dabino an gana a wani ayi wato irin irin tsumangiyan dabino din nan to jakan shi wanda wanda yake lullube shi wanda sai idan ya bushe yake barewa an gane ko to wannan jaka na hudan dabino da shi ya hada da wannan kum da gashi yayi ma annaba asiri da shi qala wa aina huwa sai yake cewa ina ina yake in ji ɗaya mutumin wato waɗannan mutane guda biyu mala'iku ne suka zo akan suran wa akan suran ɗan adam domin shi mala'ika ba zai iya bayyana zahiran ba akan suran shi na mala'ika an gane ko in zai zo wajen ɗan adam yakan zo ne akan sura na sura na mutum an gane ko sai dai wasu wasu lokuta kaɗan da ainihin mala'ika jibril ya zo akan suransa annabi ya gani kirkiri ko a fatumarunahu alama yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha kaga anan wajen Allah yake cewa shin suna jayayya da shi ne kuna jayayya da shi ne akan abin da ya gani hakika ya ƙara ganin mala'ika jibril wani sauka daban a can magaryar tikewa ya ganshi. an fahimci wannan ayi to kaza nan wajen Allah ya nuna ma annabin mala'ika akan suran shi na hakika amma ba in ba a wayannan wuraren ba in mala'ika ya zo ya yi abu na yakan canza ainihin siffarsa an gane domin idan ya bayyana akan suran shi na asali to za mu halaka ga baki daya an fahimci wannan ko na'am qala fi bi'r zarwan yace ai wurin da ya sanya sihirin wurin da labid ya binne wannan sihiri ya binne wannan sihiri a wani rijiya ana kiran rijiyan biri zarwan an gane kenan ana yin asiri a binne ko wani zai haƙa rami zai haƙa bola zai haƙa rami a bola ya binne wasu kuma idan suka yi asiri suna wurga shi ne a cikin rafi an gane irin wannan yana yin wahalan warwarewa saboda ba a san wurin da yake ba an gane ko domin shi sihiri idan ana so a warware cikin sauki a san inda inda aka binne shi idan aka san inda aka binne shi to cikin sauki ana iya warware shi an gane wannan ko to idan ba san inda aka binne shi ba sai dai a yi ta azkar ana ta ainihin addu'o'i ana roƙon Allah a lokacin sai Allah cikin hikimansa ya warware wannan sihiri din an gane wannan ko sai mutum ya kusanci Allah sosai sa'annan ya samu nasara akan irin wannan sihiri ya sami yagun malaman bokayen in za su irin wannan sihiri sai sanya shi kawai ya bi ruwa an gane idan kana da sa'a sai ga wani wani yana cikin iyo a cikin ruwa kawai sai ya ga abun kawai sai ya dauka ya gani kawai sai ya lalata shi kila ka yi ta addu'a ka yi ta addu'a sai Allah ya sanya ma sababi sai wani mutum ya gani ya lalata an gane wannan ko to kaga dai manzon Allah aka yi wa sihiri kuma aka tura sihirin cikin rijiya na'am fa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabi to kaga wayannan mutane guda biyu sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da aka yi mai wurin da aka binne sihirin ko saboda haka manzo Allah ya riga ya san inda aka binne sihirin sai manzo Allah ya je wajen wannan rijiya da shi da wa inasin min ashabi da shi da wasu mutane daga cikin sahabbansa suka tafi wannan wajen faja'a sai annabi ya zo kala ya aisha sai ce yake aisha ka anna ma'aha nuqa'at hana'il wallahi in kin ga ruwan ruwan wannan rijiya yanda ka san nan nage na ainihin lalle kamar irin lallen nan a matso lalle irin irin kalan nan to haka ruwan ya koma Wakka, ka an na lalle a sama lalle ruwa din nan a cikin leda sai a fasa shi a matse shi ya kada yi ne. to ruwan rijiya ne ba rijiya wanda yake fari sal amma saboda sihiri da munafinci da makilci na na bayahude sai da kalar ruwan ya canza don ka san cewa sihirin ya kai sihiri sihirin da har ya shafi ruwan da ake sha an gano wannan ayi na'am aw ka anna ru'usa nakhliha ru'usa shayatin ko kuma kai ka ce 'ya'yan wato kawukan wato ƴaƴan dabinan kai ka ce kawukan shedanu ne dabinan sun zama manya-manya yadda ka san kawukan shedanu wajen girma والرسول عليه الصلاة والسلام تضرر جدا بهذا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا تشوتو ƙwarai da gaske da wannan a'a dama zai yi manzan Allah a mai sihiri kuma har ya cutu eh alhali Allah subhanahu wata'ala ya riga ya alƙawarin zai ba annabi kariya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ko Allah ya riga ya alƙawarin zai ba annabi kariya daga wa daga mutane to tunda Allah ya alƙawarin zai ba annabi kariya daga mutane yaya zai yi kuma a ce wai mutane sun ma na sihiri shin wannan hadisi bai gita ma wannan aya ba eh kaga Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali Allah ya masa rahama yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cutu sosai saboda wannan kenan zai yi manzon Allah ya cutu hmm? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Uhudu an fasa mishi kai jiri na ta zuba har ya zamanto jinin nan ya cika mai takalma sannan kuma an sa rai da ainihin wani takobi mai haƙora wani makami mai haƙora wanda abin sai da sai da ya shige ciki an gane wannan ko sa'annan kuma an karya mai haƙora har ma ya to manzo sallallahu alaihi wa ya yi fushi saboda wannan da ya yi fushi shi ne sai yake roƙon Allah cewa Allah ya tsine mu wayannan mutane saboda sun cutar da annabinsu sun karya mai haƙora alhali annabi yana kiransu zuwa ga Allah kaifa yuflihu qaumun abana shajju nabiyahum ko shajjau nabiyahum wa kasaru rubaiyatahum wa huwa yad'uhum ila Allah yaya za a yi mutane su samu nasara shajjau nabiyahu da suka yi ma annabin sa rotse wa kasaru rubaiyatahu suka karya mai haƙora wa huwa yad'uhum ila Allah alhali yana kiran su zuwa ga Allah ya za a yi Allah ya ba su nasara sai annabi ya fara kama sunayen su ɗaya bayan ɗaya yana Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani yana ta samu sunayen su shine sai Allah ta'ala ya saukar da ayan nan laysa laka min al-amri shay'un sai Allah ya hana annabi ya tsine musu a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran wayannan mutane zuwa ga Allah amma ko mutanen nan sun cutar da shi ko ba su cutar da shi ba sun fasa mai kai sun karya mai haƙora shin wannan cutarwa ne ko ba cutarwa ba ne to me za mu ce dangane da ayan wallahu ya simuka minan nas eh a nan wajen Allah ya cika alƙawari ko bai cika alƙawari ba in Allah ya alƙawari yana sabawa baya sabawa wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin aksara nas la ya'lamun so da Allah ya riga ya alƙawarin zai ba annabi kariya sai kuma ga annabi an fasa mai kai ga annabi an karya mai haƙora ga annabi yana sallah a Ka'aba manya-manyan kafirai sun zo sun sanya mai mahaifa wannan cutarwa ne ko ba cutarwa ba ne sannan yana sallah a ka'aba suka shaƙi annabi sai da aka zo aka cece shi abubakar ne siddiq radiyallahu an ya zo ya ga an shaƙi annabi sallam ya zo ya da wayannan mutane har yana ce musu a tattuluna rajulan an ya ƙula rabbiyallah wa ja ja'akum bil bayyinati min rabbikum shin zai yi ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah alhali ya zo muku da hujjoji bayyanun daga ubangijinku kaga shi ka duba duk wannan cutarwa ne ko kuma Allah ta'ala ya alƙawari zai bashi kariya to wani irin kariya ake nufi a wajen tunda mun riga mun yi tufaki cewa a wurare da yawa an jima annabi ciwo ko annabi ya je wa'azi da'ifa da ya je wa'azi ɗa'ifa mutanen da'ifa ba su amshi wannan wa'azi ba suka turo mai ƙananan yara suka turo mai gauga'u masu raunin hankali suna ta jifan annabi sallam suka ji masa ciwo an gane wannan ko kaga duk wannan gaba ɗaya abubuwan ya faru duk wannan cutarwa ne to zai yi wannan abin da ya tabbata bitawatur mutum ya yi inkarin shi la ba zai yiwu ba an gano wani ko ba ma manzan Allah ba annabawa da yawa sun yi da'awa an cutar da su annabawa ma an kashe su to amma shi manzan Allah Allah ya alƙawarin zai ba shi kariya daga me wallahu ya muka minan nas an ya luk ko Allah zai tsare ka daga mutane ka su kashe ka wannan shi ne kariyar da aka ba annabi cewa kada a kashe shi ba wai kariya ba ne kada a ji mai ciwo ba wai kariya ba ne kada a cutar da shi a dole ne a cutar da shi an fahimci wannan ko domin ana samun wasu sai su aiki da wannan aya mutumin da yake da sauƙin fahimta ko kuma yake da rauni wajen fahimta nan take sai ya mika musu wuya sai su ce duk wanda ya ce amma annabi sihiri wato kafiri ne ko kuma jahili ne saboda Allah ta'ala ya ce wallahu ya tiluka minan nas an gani. kuma ga ayan nan da Allah ya fito karokoro ya nuna cewa ana iya cutar da annabi walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min alkhair wa ma massani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi kuma da ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba kenan wani mummuna abu zai iya shafe shi ko bai shafe shi ba Ta eh? iya shafan shi da ya san gaibi da ya kauce ma wannan abun da ya san gaibi abin da ya same shi a uhudu ba zai yarda ba da ya san gaibi abin da ya same shi a Da'ifa ba zai yarda ba da ya kauce masa an gane wannan ko wannan shi ne. na'am wa hadha la yanqusu wa la yahuttu min qadari alayhi salatu wassalam kasancewa amma annabi sihiri hmm. wannan baya tauyewa kuma baya sarayar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh iz innahu la yu'assiru ala ma ja'a bihi min al-wahyi domin lalle wannan baya tasiri akan abin da manzon Allah ya zo da shi na wahayi kasancewa amma annabi sihiri bai tasiri ga wahayin da annabi ya zo da shi karka ce to an an mai sihiri ai zai yi ya ma manta da abin da aka mai wahayi saboda sihirin zai ɗauke hankalinsa ya kasa isar da sako a sihiri baya tasiri ga ainihin wahayin da aka saukan masa ko da an mai sihiri to lalle sai ya isar da sakon Allah wa innama yu'assiru ala jismihi faqat kawai sihirin yana tasiri ne ga jikinsa li'annahu min jinsin amrad domin shi sihiri yana daga cikin jinsin rashin lafiya shin annabawa suna rashin lafiya suna rashin lafiya to ai shi ma sihiri nau'i ne na rashin lafiya ko za ga wani lokaci sihiri zai zo wa mutum za ga mutum na ta ciwon kai ciwon kai menene to wani ciwon kan na asibiti ne wani ciwon kan za gama neman abin nan magani a asibiti ba ka warke ba sai ka je ka nemi maganin sihiri za ga wani lokaci mutum na ciwon koda a yi ta kashe kuɗi a yi ta kashe kuɗi ba ciwon koda ba sihiri ne an gane ko sai ga ya zo ma da sigan cutar da ka sani kai kuma kai tabarnin kuɗi alhali ko zihiri ne idan mutum ya ga cewa ya kasa gane kan ciwo yana ta neman magani ciwon na ta karuwa to ya hada da maganin sihiri an gane ko saboda in za a yi maka sihiri aka yi ma sihirin da za ka dawo kana ta kashe kuɗi ya zama to dukiyarka ba zai amfane ka ba dama shi mai hasada da kai Ila yana hasada da kai akan kafi shi samun kuɗi to sai ya zamanto a sanya ma rashin lafiya wanda kudin zai kare a wajen to idan mutum bai gane ba sai ya ta jinya ya ta zuwa asibiti yana ta kashe kudi to dama haka ake so sai kudin shi ya kare gaba ɗaya a nan wajen an gane wannan ko saboda haka mutane su fahimci wannan sihiri nau'i ne na rashin lafiya annabawa suna rashin lafiya saboda haka annabawa za a yi za a yi musu sihiri an gane to wannan kuma ya kamata ya tunatar da mu ɗaliban ilimi da malamai don za ga wani ɗaliban ilimi ko wani malami sai ce ainihin sihiri ba zai kama ni ba don ban yadda da shi ba ai sihiri in kaga ya kama ka sai in ka yadda da shi amma in ka ce sihiri ƙarya ne to sihiri bai kama mutum shi ya gaskiyan wannan shi akwai sihiri ko babu akwai shi in ka ce baka yadda akwai sihiri ba ka zama dan bid'a sai dai abin da zaka ce sihiri baya tasiri sai da yardan Allah wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi iznillah akwai akwai tsafi tabbas akwai tsafi amma tsafin nan baya tasiri mai tsafi ba zai iya ma komai ba sai in Allah ya yarda so idan mutum yana ma barazana da sihiri kai kuma sai ka yi masa barazana da ayoyin Qur'ani ka nuna masa kai ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala qul la yusibana illa mai. illa ma kataba Allah lana huwa maulana hmm? da zarar ka nuna mishi wannan ka ƙarfin shi saboda shi ya riƙe shirme kai kuma ka rike Allah eh? wa qala Musa ma ji'tum bihi sihir inna Allah sayubdilu inna Allah la yuslihu amalan mufsidin annabi Musa ya ce abinda kuka zo da shi fa sihiri ne saka da sannu Allah zai ɓata shi Allah ta'ala baya gyara aikin masu barna kaga ashe akwai sihirin amma annabi Musa ya ce Allah sai ya ɓata shi an gane na'am li'annahu min jinsil amrad allati tala biha bashar domin sihiri yana daga cikin jinsin rashin lafiya wanda ake jaraba ɗan adam da shi wal amradu tusibul anbiya alaihi salatu wassalam rashin lafiya yana samun annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare su za iya ma annabawa sihiri fa haza nassun min as ga nassi nan daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nassi na sunna na'am wa zaka nassun min al-qur'an kama zakarna wancan kuma nassi ne na qur'ani kamar yadda muka ambata cewa lalle akwai sihiri hmm? cewa mana a samu sihiri rabe-raben sihiri wa yaqulu ulama as-sunnah malaman sunna suna cewa inna sihra yanqasimu ila ma huwa haqiqatun wa ila ma huwa taqid yawa lalle sihiri wato yana kasuwa zuwa ga abin da yake na haƙiƙa kuma da abin da yake na na ainihin khayal abin da ba na haƙiƙa ba an gane ko akwai sihiri na haƙiƙa tabbas a yi maka asiri ya kama ka kuma akwai sihiri na rufa ido shine takhayil an gane ko sihiri amma ba wai sihiri ba rufa ida ne kawai eh siddabara ne kawai na'am wa huwa sihirun wa in kana takhilan shi sihiri ne ko da yake rufa ida ne misali wa min as-sihr at daga cikin sihirin takhyili na'am ma fa'alahu saharatu fir'aun shine abinda masu sihirin fir'auna suka aikata ko na'am sihiri ne amma ba na hakika ba tunda nasu ba tsafi bane nasu duk fa'ida ne kawai da wayau fa idza hibaluhum wa ishiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a lokacin da suka ce ma annabi Musa alaihi salam a gaban Fir'auna suka ce in ma an tulqiya wa in ma an nakuna nahnu mulkun in ma ka jefa sanda ko mu zamanto mu ne za mu fara jefa sandan wanda ka zaba ala bal alku sai annabi Musa ya ce a'a ku jefa din an gane suna jefawa fa izahi baruhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim sai ga ainihin wato igiyoyinsu da kuma sandunansu suna suranta ma annabi Musa annaha tas'a cewa lallai suna tafiya annabi Musa sai ga kaman suna tafiya amma kuma rufa'ida ne ga hakika ba sa tafiya fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa fa aujasa Musa khifatan min nafsi sai annabi Musa sai ya suranta ya saka wani irin tsoro a cikin ransa sai ya firgita saboda ya ga daga jefa daga jefa sanda kawai da igiya sanda da igiya ya rikide ya kuma maciji shikenan annabi Musa sai ya firgita an gano wannan ko a lokacin nan a wata aya sai Allah ya ce masa a qulna la takhaf innaka antal a'la sai muka ce masa kada ka ji tsoro lalle kai ne a sama wa alqi ma fi yaminika talqan ma sanahu cewa ka jefa abin da ke hannun damanka zai haɗiye duk abin da suka aikata inna ma sanahu khairu sahir cewa abin da suka aikata makirci ne na mai sihiri kawai makirci ne na mai rufa ido sihiru taqili wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri mai rufa ido baya samun nasara duk inda yake an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi Musa da masu sihiri ga nasu sihiri ne amma ba na hakika ba na'am jama'u kaiduhum jama'u kaiduhum jama'u kaiduhum na'am wato sun tara makircin su ainihin masu sihiri sun ma'atau yani mala'u wadiyan sannan sai suka zo suka cika wani rafi suka cika wani kwari min al-hibal wal isi suka cika wani kwari daga ainihin igiyoyi da kuma sanduna wa wada'u fiha madatan zibi sai suka sanya wani sinadari na ainihin wannan abu nan mercury shine abu nan sunan shi ya abu nan mercury da Hausa ya zai kiran shi zaiba ko sai suka sanya ainihin zai ba, shi zai nan dama ana amfani da shi don wajen su dabaru an gane sai suka sanya wannan sinadari na zaiba fa idza ta tataharrak suka hada da wannan sandan sai gashi nan sandan na ta motsi yadda ka san maciji na gaskiya wa tattaribu kuma yana kadawa fi hadha wadi a cikin wannan kwari din Ba fa arhabatin nas nan sai ta firgita mutane kowa ya firgita وخيل للناس linnas annaha hayat للناس khayyala linnas annaha hayat wa sai ta suranta wa mutane cewa lalle ita macizai ne lalle su macizai ne da kuma kumurtai kumarci nau'i ne maciji mai hadari wanda in ya sari mutum yana da wuyan magani an gane ko to sai mutane suka ga sanduna sun koma ainihin macizai sun koma kumartai ko mutane sun san hadarin wayannan macizan sai suka firgita alhali kuma duk da fa'ida ne ba na'am hatta Musa khayyila ilayhi fi nafsihi annaha tas'a har ma jagoran gaba ɗaya shi ma ya firgita an gane ko jagoran gaba ɗaya shine annabi Musa alaihi salam shi ma an suranta mai cewa ba sandunan nan na tafiya ya ga sanduna kawai sun fasa kai sai sun dubaro shi kaga in ba kana da taurin rai ba kana da karfin zuciya dole ka firgita an gano wannan ko to ballantana annabi annabi Musa lokacin ya dauka cewa da gaske ne na'am qala bal alqu sai Allah ya ce a sai annabi Musa ya ce a ku dai ku jefa fa iza hibaluhum wa ishiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a to lokacin da suka jefa sai ga ainihin igiyoyinsu da kuma sandunansu ana suranta mishi ana suranta ma annabi Isa annabi Musa saboda tsaban sihirinsu. cewa annaha tas'a cewa lalle tana tafiya fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya saka wani tsoro a cikin ransa ya firgita da da wannan abin da suka yi kullu la takhaf sai muka ce kada ka ji tsoro ya Musa innaka antal a'la lalle kai ne a sama wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ka jefa abin da ke hannun damanka wato zai haɗe duk abin da suka aikata ya Musa inna ma ukai da sahib kawai abin da suka aikata makirci ne nawa na mai sihiri wala yuflihu sahiru haisu ata dama mai sihiri bai samun nasara duk inda ya je ai wa ulqiya saharatu sujjada to masu sihiri su dama sun san nasu rufa ida ne hmm. annabi Musa alaihi salam da ya jefa nashi a sandan sai ya zama macijin gaske ya zo ya dumfari macizansu gaba ɗaya ya haɗe an gane to ka san dama in dai fannin ka ne abu za ka san wannan abu mai kyau ne wannan kuma jabu ne to su masu sihirin da yake su fannin su ne da ke kai na wannan na annabi musan nan na gaskiya ne mu na mu ƙarya ne amma nashi wallahi gaskiya ne shi fir'auna bai sani ba su sun riga sun firgita dama da su ya dogara su kuma sun firgita hankalinsu ya riga ya gamsu cewa fa annabi Musa mutumin Allah ne da gaske an gane ko dan take sai suka faɗi suka yi sujada qalu a mutanen fir'auna masu sihiri na'am suka ce me qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mu mun yi imani da ubangijin haruna da musa kenan wannan abinda annabi Musa ya aikata sun riga sun gamsu cewa ba sihiri bane wallahi qala amantum lahu qabla an azana lakum shi kuma sai musu siyasa saboda idan yayi shiru a nan wajen to kila sauran jama'a kila hadda fadawa za su musulunta an gane to da ke mutum ne mai siyasa sai amfani da siyasa sai kya ah, shin za ku yi imani da shi kafin in ba ku izini ai ya kamata kafin ku yi imani da Musa din ku tambaye ni ni a matsayina na sarki ku ce shin ranka daɗe ya kamata mu yi da Musa ko bai kamata ba hula innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr sai ki to na fahimta na riga na gano kan zarar dama ko haɗa kai ne da ku da Musa domin ku zo ku yaɗa addinin musulunci lallai Musa shine babban ku wanda ya koya muku sihirin nan na gano kuma sai na yi maganin ku da ku da kai da Musa da ku da Musa gaba daya Haka wannan ya yi siyasa ne don ya dauke hankulan jama'a in annabi Musa ya dauki hankalin sauran jama'a to kada ya kwashe da sauran jama'an shi na'am wala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin take to tunda abin haka ne da sannu zan yanyanki hannayenku da kafafuwanku a tarnaki daban-daban in na yanke hannun dama in yanke kafan hagu shi ne tarnaki din in na yanke kafan hagu in yanke hannun dama haka zai musu da sannu zan yanke hannayenku da kafafuwanku kan saɓani. wala usalli kun fi juzu'in nakli. kuma wallahi da sannu zan gicciye ku a dabinu. dabino wala ta'lamunna ayyuna a shaddu azaban wa abuƙawa. kuma za ku sani daga cikin mu waye fi tsananin azaba waye fi tsananin wanzuwa za ku sani qalu lan nusiraka alama da'ana min suka ce aikin banza mu ba mun ga gaskiya tunda mun ga gaskiya wallahi ba za mu ji tsoron mutuwa ba Ga ce wallahi tallahi ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo maka abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu hujjoji sun riga sun bayyana tunda mun gamsu da hujja to wallahi ba za mu fifita ka akan wa'annan hujjoji ba wallazi fadarana Ga ce mun rantse da Allah wanda ya halice mu faqdi ma anta qad ka hukunta duk abin da zaka hukunta wallahi ba mu tsoron ka inna ma taqdi da alhayat hayatar duniya. kawai kai za ka hukunta wannan rayuwar duniya ne iyakacin kawai ka yi mana azaba a nan gidan duniya ko ka kama mu ka kona mu ko ka yanke mana gabbai idan muka mutu kuma zai mai to shikenan ko ba za ka iya mana azaba a lahira ba da mu da kai za mu gamu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne zai mana hisabi na'am inna amanna bi rabbina kace lalle mu mun yi imani da ubangijin mu ya zafira lana na. akan ya gafarta mana kurakuran mu wa ma akrahatana alayhi min as-sihr kuma da abin da ka dade kana tilasta mana na sihiri ka dade kana tilasta mu ka sa mu cikin koyon tsafe-tsafe da koyon asirce-asirce da koyon siddabaru to yanzu insha Allah zuwan annabi Musa mun gane gaskiya mun gane addinin tauhidi saboda mun gwammace mu yi shahada akan mu bi ka an gane kaga ashe in mutum ya riga ya fahimci gaskiya duk duniya gaba ɗaya baya tsoro an gane ku inda ya riga ya san abin da yake kai gaskiya ne to baya shakkan kowa haka ya kamata mutum ya kasance daga mutum yana addini yana shakkan mutane to ya nuna bai yi kyakkyawan fahimta ga addinin ne eh sai dai kawai kaga mutum yana da hikima akwai bambanci tsakanin hikima da kuma shakka ina so in isar da da'awa amma idan na isar da shi a bayyana haka sosai zan kori mutane sai yi amfani da wani hanya na ɗan hikima da wasu hanyoyi na dabaru a hankali a hankali don jama'a su fahimta ka gani wannan kamar ja da baya daga rago ne ko hmm. ba tsoro ba ne menene shirin faɗa ne misali saka mai hikima ba matsoraci ba ne. yana so ne ya bi hanyar da ya dace wajen isar da sako eh radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayan su eh insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shine ranar da aka saba neman taimako a wannan masallaci mai tarin albarka Daga ya dai uwa a taimaka fi sabilillah ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbil aqdamakum ga yan uwa nan suna zagayawa da robobi a taimaka fi sabilillah an bada ya kamata ka fito su sai ka yi mutane bayani don su ci abin da kake fita zo na kaji ga sauki ba a ji ne ba a ji da kyau masha Allah kamar yadda kafin a tafi hutu aka ba da kuɗi a kan cewa za a buga hasken malam a dinga yaɗawa to an ba da kuɗi a kan cewa za a yi gida ɗaya da cikin Allah an siyo guda ɗaya ana cikin yi ta aka samu fara shi da suka koyi wajen bonu yanzu nan guda casa'in da biyar an da hudu ko an samu amalatu da sam ne don na duba cikin sistem na sai da daga bolin ko zuwa bolin shida sai na sa kowane guda kamar ashirin da wani abu haka a ciki nan daga bolin ɗaya ɗin zuwa bolin hudu an ce na dama za mu za a samu sai a yi wanda za a za a raba ma al'umma domin su kuma al'umma su yada ko kuma ka za a raba rufa abin da ya kamata ɗan waje ne ya kamata a ba wanda za a yi wa abin misali da yanzu da abin da aka ce za a raba yanzu a nan wani zai amsa kuma zai je a je ne amma wanda aka san cewa daga wani gari haka misali sai a samu a tura musu da kasana misali wanda suke bukata ma aka raba shi ana su kamar zai magana su da raba shi ana na zuwa ce sun kai dari a ce dubu da aka kai dari to ga ɗan za a raba kowa za a samu ko amma yanzu aka za a raba wannan za a samu shekaru na nan yanzu da za a raba su a ce da nan za a raba ma eh. kowa zai samu a yanzu dai inda mutane sha nan kowanne ne ya ishirin da wani abu eh wani ya samu wannan wani bai samu wannan ba amma dai nan waje ne ake samu shawarar da yake bayarwa wai a yi tunani nan zuwa juma'a a ga shawarar da ya kamata a ɗauka yadda kasadin zai yadu don da burin dalilin wannan shine ana so dama a gurza ne domin a yada ba wai yadda muke takaitar da ainihin karatun cikin mu ba kawai an gane wannan ko karatukan da ake zamanto suna yaduwa sauran mutane suna jin sakonnin da muke kokarin mu isar don sha Allah za ka ajiye shi zuwa juma'a sai yan uwa a sake tunani idan muka zo sai a duba abin da ya dace insha Allah wa alaikum assalam eh eh to an san san su wanda suke zuwa yanzu daga nan zuwa jare zuwa shi sai sai a kawo mana su eh daga yau zuwa juma'a insha Allah shawara ne mai kyau na'am kuma ya gaskiya shi ma wannan wani shawara ne cewa idan an je muhazarori wasu unguwanni ana iya sai a ɗauko kasuwa sai a raba sai a raba a wannan unguwannin su ma raba wa mutane kaga su ma wani mutane za su taimaka wajen yaɗa kasuwar kwarai da gaske shi ma wannan shawara ne mai kyau amma kafin a je yanzu shi a yanzu kafin mu hadana za a kafin mu hadana za a dan dadewa za su iya su lalace kuma ya kwanci eh Yeah. insha Allah kafin duk juma'a a yi tunani dai Za mu gani ka kafin juma'a misali. yadda za a yada eh. dama bai kamata ba

ya kamata tunanin ya zo guda biyun gaba daya yadda za a samar da kudaden da za a dinga gurza wasu sannan kuma dinga tunanin su ne ne za a ba dan a yada da'awa abubuwa guda biyu ne dama dole ne a idan an gurza wannan wato ya zama to ba a tunanin za a samu wani kudin gurza wani to ai shikenan kuma daga wannan ya kare ya shikenan kuma an dakata dole ne guda biyu ake bukata insha Allah almuhim dai sai mun zamanto masu kishi idan muna da kishin da'awa salafiya muna so ta ci gaba to dole ne wato mu zamanto masu kishi saboda ganin ci gabanta duk wani abu wanda zamu yi in ba haramu bane dan ganin ci gaban wannan da'awa ya kamata mu Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk